Kalangu, Haka kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamma ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. An kaddamar da tsarin tallafi a zaɓukan Nijar a shekara ta 2021 a jiya a Yamai tallafin kuɗi ne na ƙasar Amurka da ya kai fiye da sefa miliyar biyu. sai kuma hukumomin birnin yamai sun rusa gidaje da wasu matsugune da ke unguwar sagagoro a ranar jiya za ku je ɓacin ran wasu mazamna unguwar da suka ce an shamace su a rahotonmu na musamman za mu je likitar farmai da ke yankin doso da ke fama da matsalolin tafiyar da aikin kiwon lafiya. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki bunƙasa wani tsarin siyasa na gari da tafiyar da zaɓuka bisa 'yanci da adalci da halartar kuwa a Nijar wani tsari ne da ƙasar Amurka ta zuba kuɗi ta hannun ƙungiyar USAID wanda aka ƙaddama a ranar jiya a Yamai tsakanin shugaban Amurka wato shugaban tsakanin jakadan Amurka da shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta Sini wanda zai shafi tsawon shekara uku da kuma zai laƙume dalar Amurka miliyar hudu kima. kimanin sifa miliyar biyu da ga bayanan wannan tsari tare da mai kula da shirin nid haruna nuruddin a cikin rahoton rukayeto abdurrahman. Zai bai wa seni damar kawar da mahimman kalubalen da suka dangantu da girka girgam ɗin zaɓe na zamani wanda ake ce ma biometric da kuma shirgiyar da zaɓuɓɓuka na gari tsabtatattu da kowa zai halarta cikin lumana. Tsarin zai kawo gyaran fuska da daidaito ga zartarsuwar idan aka yi buƙatar hakan. Shimfiɗar hange na biyu shine kar a kawo tikas don a tabbatar da ayyukan tsarin kas ƙarfafa kalubalen da ke akwai ba cikin an sa niyyar yin wariya ba. sanya ruwan sanyi ga tada jijiyoyin wuya na siyasa ko sanya mahalartan zaben cikin hatsari. A ƙarshe shine shafin tunkarar daidaito na jansi don a samu sanya hannun kowa. Tunda dai ita demokaradiyya ta fi ingantuwa cikin fahimta juna da zaran dukkan ɓangaren al'ummomin sun samu shiga ga halartar tsarar da batutuwan zaɓuɓɓuka ba tare da wata wariya ba. Fassarar Gungu Muhammad Dantani Bayan wani rangadin aiki a Saudiya kan kyautata aikin hajji mai zuwa tare da hukumomin Saudiya hukumar koho da ke kula da tsara hajji da umara a Nijar sun kafa wasu sabbin matakai matakan a cewar shugaban watsa labarai na koho don ta sanya hannu yatsa don tsaro da kuma eh, wato kiyaye mahajjata da kuma samun biza a cikin sauki da kuma wasu batutuwa da su ne ke a sahun gaban wannan taro Ga dai karin bayani na Lamin Muhammad Bashir mai watsa labarai na Koho a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Koho ta samu ta yi tahiya ƙasa mai tsarki domin ta tattauna da shugabannin wannan ƙasa masu tsara haji bisa ga irin matakin nan da sun ka ɗauka su kuma wanda ya kamata mu mu ɗauka dangance da nasu mu tsara haji da umara bana na farko wannan matakin bana ansa dahi ko wani wanda zai taya haji sai ya yi dahi wannan sa'annan shi samu visa ko kuma shi samu ka'idodi na taya haji za mu taro mu tattauna mu gani hanyar da za a bi a yi shi dangance da yanda ita maka take so kuma ba cikin mu alhazan mu sun wahala ba sai mun kai zancen yan basu suka waɗanda a tsakankanin su masu tsara haji da koho ko kuma da irin abin da ya kamata su biya can kasashen makka waɗanda an komo da ɗan bashi kaɗan sun ɗauki alƙawullan za su biya kamin lokaci ya yi sana a samu a fara sabin ayyuka na tahiya mahazzata bana masu niyya in allah ya ci Nasiru Saidu kenan na koho ba wai Muhammad eh, Bashir Lamin ba kamar da muka ce a farko. Wani bangaren 'yan tawayen MGRN a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Tinai ya miƙa makamai a makon da ya gabata ga hukumomin soja da farar na dirku jihar bilma yankin agadas a cewar umar muhammad gublai sakatare jihar na gungun 'yan tawayen wannan wani aiki ne zai zo daidai cikin yanayin tattaunawa da suka samu tare da hukumomin nijar a 'yan watannin da suka gabata duka a cikin hirarsa ta tarho tare da tarnan fude ahmed Mun ɗau alkawalin aje makamai yau da wata biyu inda muka je me don mu tattauna da mahukuntan cewa da shugaban ƙasa firaminista da ministan cikin gida. Mun tattauna bisa matsalolin karkarar kawar da manga. Dangance da wannan haɗuwar muka ɗau alkawalin aje makamai. Mun ko cika alkawalin yau da 'yan kwanaki ne muka mayar da makaman hannun hukumomin. To ku nawa kuke? A nan dai inda muke mu 160 ne. To, kuna da dama da kuka aje makamai, yanzu mi za ku yi? To, yanzu za mu je me don mu yi tattaunawa ta biyu tare da hukumomin. Daga baya za mu ba ku cikon bayanin abin da ya biyo a kan wannan gamuwar. Kwamishinan tarayyar tarayi a tarayyar Afirka kan zaman lafiya da tsaro Ismail Shargi ya yi tir a ranar Litinin a Addis Abeba na kasar Abasha, inda tarayyar Afirka take zaman taro da cewar ta'addanci na ci gaba a yankin Sahel tare da yin kira da a haɗa martanin soja da yaƙi da dalilan tushe musamman ma na tattalin arziki da na siyasa. Shargi ya kuma nuna damuwa kan matsalolin da ke tattare da neman kuɗaɗen na dakarun g Sahel da har yanzu ba su hada hanya ba da 'yan ta'adda. Rundunar dai akwai ta amma suna shiri amma rashin kayan aiki ne in ji jami'in a cewar wani labarin AFP. A ranar jiya jami'an tsaro sun yi amfani da barkunan tsofuwa domin rusa gidaje da wasu matsugunai a unguwar sagagoru Mazaunan wannan unguwa sun nuna matukar bacin rai ganin ciya ba a shaida musu ba da hakan a lokaci. Ga ra'ayoyin wasu mutanen sagagoru da Jallo Mariama Kenda ta tattara mana a can. so kai gogo bogu dai no yanzu ragargajewa ce kawai ake mun ji wasu na cewa hanya ce za a hudda ka ai ba haka bane kai dakunan da aka rushe suna da dama inda an shaidawa mutum ai sai ya shirya ya fitar da kayan shi mu yau kamar cikin kabari muke an tada mu ina za mu ina za mu fake ya yaya rayuwar mu za ta kasance wasu an ka suna cikin bulaguro gidajen su a ruye gwaye san banna da aka musu kayan mu duka sun lalace kamata yayi a shaidawa al'ummar gari a shaida ma talakawa a kire mu a gaya muna mu fa'inci juna komi yana son sha shawara amma sai aka zo aka wulakanta mu aka kasance na dukiyoyin mu kamar mu ba ƴan ƙasa ba. Ya zai ni goni akwai tsohi akwai yara a cikin su ina kuke son su je su kwana banna ta yi banna ina suke son mutane su nuha su bar su su zauna saboda in sun gusa ina ne za su koma wata irin rayuwa ce za su yi garin da ya shekaru aru aru a ce a gudda shi lokaci guda idan an ba su inda za su zauna to alhamdulillah amma haka kara zube wallahi an ɗauki alhakinsu. Wallahi ni ala kusan A cewar jami'an birnin ya mai waɗannan rushe-rushe suna da tushe ne bisa wani mataki na kotu da ta yanke hukunci kan takaddamar fili tsakanin masu waɗannan wurare na garrama da wasu suka same su ne daga wani mayaudari wanda kuma ya gudu. gungu wata unguwa ce ta Yamai da ke birnin da ke bakin kogin Isa ruwa sun janye bayan wata bacewa da ta lalata ika hudu da rabi na kungiyar mata masu noman rani a yau mun fara dasa wasu ire-ire a wurin ba tare da wani tallafin hukumomi ba a cewar shugabar wannan gungu na mata a yau din da safe madan safi isa a cikin rahoton gungu muhammad dantani So no kyan diyari goye kwai don ara kwai ne. Ruwan sun janye za mu sake wata sabuwar shibka. Yan dubarun mu ne kawai. Yau garkar mu tana da shekaru 20 amma so bi kadai muka taba samun taimako. Gashi kuma shine babban gandari na farko a birnin Yamai. Muna shirin sake shibka miyar kubewa da kabewa. Mata na da niyyar yin aiki. Muna son mu sake shibka zogale ko da yake ruwan damina in sun dawo za a koma gidan jiya. Wannan shine ke tar mana da hankali. Kiran mu ga shugabanni su taimaka muna. In kana da matsayi ka kula da talaka in matsala ta same shi to ka agiza masa ba mu samu wani taimako ba amma yan federation sun zo sun mana alkawali za su kai kukan mu wajen mai unguwa ko za a taimaka mana Kori wani kogi ne da ke ratsa a gadarsa da ke bacewa da ruwa a lokacin damina akan hanyarsa akwai ƙasa mai kyau da ke wuyar samu da ake amfani da ita wajen gini da kuma ke shanyo matsaloli ga masu noman kayan lambu a cewar jami'an gundumar wannan matsala ce da ba za ta ɗorewa ba. Algamis Islam Sektar Janar na gundumar birnin Agadas ya bayyana matakan da suke shirin ɗauka. Mu ma ɗauki matakai dangance da abin da ya shafi waɗannan ramu da ake gina. Nan zuwa taron da za mu yi gaba za mu ɗauki matakan rufe waɗansu wuraren. Saboda ginar waɗannan wurare ya zama wata babar barazana ga masu garake da mazauna wuraren da ma ilahirin al'ummar wannan unguwanni da abin ya shafa. Kariya ce da aka yi da makudan kudade sai gashi waɗansu saboda raɗin kansu suna gina wannan gurin ba tare da ƙa'ida ba. Za mu saka jami'ai su kula da wannan gurin. Meri ta samu kuɗin shiga. Nan ba da daɗewa ba za mu shiga lokacin damina. Wannan kariyar da aka yi yau ruwa suna iya yin ambaliya da kashi 90 cikin 100 don haka za mu ci gaba da ɗaukar matakai domin damuwar al'ummarmu. Fassarar Muntari Muhammadu kenan mutane takwas suka mutu sha tara suka je rauni bakwai daga cikinsu cikin mawacin hali wannan shine sakamakon hadarin mota a ranar jiya a nisan kilomita goma sha tar da buza yankin tawa labarin da likitan buza ya shaidawa abokin aikinmu wata dai mota ce ta jirgilar ka dogon baro dauke da fasinjoji da kayayyaki da ta fito daga kasuwar buza ta birkice matsalar birki na ake zaton ita ta haddasa wannan hatsari a cewar wakilinmu na buza. Raguza. gabanin wasan ƙwallon kafa ta kusa da ta ƙarshe ta farko ta kani event da za ta haɗa senegal da afirka ta kudu a ranar gobe da yamma kocinan ƙasashen biyu sun jagoranci wani taron manema labarai a yau da yamma kafin wannan wasa stade janar sain kunce da ke nan birnin mai a cewar yusuf dabo kocin senegal da taubo senong na afirka ta kudu dukkan 'yan wasan su na kungiyar biyu sun shirya domin karan bata a cikin rahoton muktar hamidu a yayin da muka yi aiki kwarai da gaske wajen guje-guje ina tunanin ba matsala saboda abin da muka yi ne na koyarwa 'yan wasan suke iya yin wani abun a zo a gani ko akasin haka kamar yadda na faɗa ba iya ba da sakamakon wasa da farko sai mu ƙoƙari wajen shiga fage da kuma dagewa muna aiki da kyau gobe maimaita ne kaɗai za mu yi Da farko zan soma da yi wa kasar Senegal barka dangance da fafutkar da ta ba su damar zama na farko a cikin rukunin da suke. 'Yan kwallon mu na farin cikin zartar da wannan karawar. Mun kara da tawagogin rukunin A, mun ga irin salon da ke gare su. Yau kuma za mu kara da wata tawaga mai wani salo da dubaru daban. Da za mu zo ga gasar sai muka ce ma kanmu dama ce da za mu fafata da tawagogi da dama inda za mu tunkari salo da dubaru kala-kala. Saboda haka karawa da Senegal abun alfa alfahari ne gare mu Don sosai kuma mu na musamman kamar yawancin likitoci a Nijar matsaloli da dama ne suke hana aiki mai kyau a likitar jihar falmai da ke yankin Doso a cewar babban jami'in likitar. falmai na fuskantar karancin kulawar kiwon lafiya idan aka kwatanta da asibitocin da ke yankin Doso. Dokta Idi Jibaje Abubakar a hirarsa da Muktar Hamadu. Duk da kokarin da 'yan asalin gundumar falmai cikin yankin Doso da wa'anda ke zamne kasashen waje suke yi domin kyau kyautata yanayin kiwon lafiyar al'umma har yanzu kalubalen matsalolin na da dama. A fuskar gundumar falmai abinda ya shafi matsalolin da muke cin karo da su a fannin kiwon lafiya su ne yanki yana cikin garuruwan da akwai koma bayan ci gaban kiwon lafiya. Akwai yankin Junju da shi ma yake fuskantar irin wannan matsala inda kashi 40.26 cikin ɗari ne na al'umma suke da tazarar kilomita biyar daga gidajen asibiti. Abin da ke nuna cewa idan al'umma al'umma suna da nisa da gidajen asibiti yana iya yin tasiri wajen halartar jama'a zuwa gidajen likita. Don haka muka samar da waɗansu dabarori tare da UNICEF na kai waɗansu gungun ma'aikatan asibiti zuwa garuruwan da suke da nisa inda suke kula da marasa lafiya musamman yara da ake ɗaukar ɗawainiyarsu kyauta. Wannan gungun jama'an asibiti suna ɗaukar ɗawainiyar waɗannan cututtuka. Dr ko za ka iya bayyana mana sauran matsalolin da wasu gidajen likita ke fuskanta a cikin gundumar falmai? Euh, Matsalar da muke fuskanta kun sa a nan falmai muna da ma'aikatan asibiti 34 duka 'yan kwantaragi ne. Ma'aikaciya ɗaya ce gare mu da take a Belende wadda ba 'yan kwantaragi ba. Idan kuka yi la'akari da yaje-yajen ayyukan da ake samu a gaskiya muna fuskanta matsala. Akwai motocin ɗauka marasa lafiya biyar da muke da su waɗanda duka sun lalace. Wata matsala da muke fuskanta kuma ofishin ministan kiwon lafiya ya kawo wa asibitin sabula kayan aiki. A cikin waɗannan kayan aiki akwai wata na'urar gwajin cututtuka da ake iya yin gwaje-gwaje da yawa. Amma tana aje a asibitin Falmai ba mu samu wani ma'aikaci da zai iya sarrafa wannan na'urar ba. Don haka muke fatan samun koda ma'aikacin bautar ƙasa ne. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.